to ba dole in sha kunu ba siraji ya kake so in yi rigima ka ita ta rabani da gareji na so nan tsira da mutunci na nan ma haka so kake kai na kar to amma yanzu Adamu me kake nufi da ni da kake magana haka kaddara ce ba ta wuce kan kowa kuma wa na sani da zan zo sa in na ji ban ji daɗi ba dan na zo ka mun yi shawara sai zama laifi ca nake daga lokacin da na zo ka zuwa yanzu me ka bani a baya ni ban manta ba ne kawai na yi tunani ne na ga irin abin da kaman a baya shi sa kawai kaga na sake dawa gurin ka ban da haka da ba za ka sake gani na ba ni wato gaba daya idan na zo na ganki kina ciye-ciyen kayan daɗin nan kirji na buga yake saboda kawai na san wannan kawai ni ake wa duduma aka inda kika san ni kike tattaunawa haka nake ji radu kashin haba radu ka gode wa Allah mana da Allah ya sa min ɗanɗano a bakina tunda ba na son abu babu daɗi. Aba. kiran ki nayi baba wannan ungo kawo hannun ki ungo to baba wannan kuma na mene kudin hayan nan da aka kawo mu kudin hayar wajen su halima nan nan nan hmm. to shine a ciki ne ce bari in dan baku wannan kuma ku dan rike a hannunku a yi dan ce fani baba har dubu biyar to dubu biyar nawa take to Allah ya saka da alkhairi ba an gode ba komai ki ta hakuri ki ga hakuri yanzu abin da nake so so nake a ciki ki dauka ki huce ba ne ki yi miya mai dan kadan dadi saboda siraja in ya dandana bakin nan na shiga jini <laughs> baba kenan yawwa to shikenan baba yanzu bari in nemo almajiri eh. sai siyo kayan miya Mm, Allah da sai a zo a shirya miya kin ga idan na miyar ma yau eh. Saraje ya zo ya ci to mai bi wannan dukiyar da kika ce yana da ita ya eh. fito da ita mu gyara miyar mu ke ke ke kyale Saraje fa ne ina kallon ina sane hmm. amma ba na damuwa abinda nake so da ke hmm. ki ta haƙuri da Siraju. ki ta haƙuri da Dan don gaya miki hmm. wallahi za ki ci gajiyar Siraju. ki yi haƙuri dai Allah ya sa kwanan nan ya wannan wannan dan nuna miki da ke yi ai saboda ina jin auna ki yake mm. ya ga san Allah da annabi kike mai ko ko a'a wannan dan abun hannun nasa kike kwadai kike kwadai shi isan yayi ke miki wannan amma zai daina to baba na gode da irin shawarwarin nan da kike bani ba komai amma shi ma sirajan ai ya kamata ya dan bude bakin aljihu domin takura fa tana yawa baba ba komai ba komai ya kuliya ta to na gode baba haba na ce maki ki daina gode mu ni al'uwa ce gaskiya yawa na koma daki na to baba sai na kaya girke rana to thank mm-hmm. you alaikum alaihi sirat alaihi sirat salamu alaikum salamu alaikum ya kokari ya iyali masha Allah masha Allah kalla baka zuwa dan Allah dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai kamata kai mana haka ba kalla na ga sabgan nan ta kasuwa me ya kawo ta gida wannan abubuwan da yake wakana kalla kabina nan kabina can duk ina ba fa cewa ne fa ban san halin da ake ciki ba ka yi haƙuri duk Allah da annaba ka koma tuku baka ka koma duk sanda al'amura suka kankama za a zo a same ka inda kake a zuwa ba ka fi kamata kuma a ce ana zuwa gida ba Allah saraci kenan Allah saraci ai mu ita ce kasuwar ka gani kar ka yaudare ni yaushe na je maka ka kira da sarajo na a'a Allah saraci kar ka damu kar ka damu Allah saraci ai ni da ku yanzu ba mu da matsala kwata-kwata wato Ali raj Allah ya sa dai babu tana ciki babu uwaliya to masha Allah babu uwaliya ce da sanyin safiya ta aika ta ce namun kan rago take so to Allah da ikonsa na san babu uwaliya da san abu da warwari ni kuma ga da ba ta kan ragon nan sai na canja mata da kan tinkiya don ya dan fulaushi shine za a dafe shi a kowane lokaci take so a bata don haka ka gan shi nan na ce yara suna yankawa su sauri ni da kaina ma zan kawo mata ba sai na aiko ba <laughs> gashi a bata a ce mata do Allah idan na yi kuskure a mun afuwa nan gaban Allah yadda ba za a sake ba sai la <laughs> eh ai alhaji sanat karbi karbi karbi eh madalla madalla <laughs> eh. to ai ni abu ne ba mamaki kalla naman ne kuwa ta ire kana gani na'am ka ji tsoron Allah kada fa saboda wai yan matsala take tsakaninka da mahaifiyata ka je ka kullo mata wani abu da zai zo ba ta matsala idan ka yi hakuri, yau da gobe duk ce a gurin Allah idan komai ya warware lodin da yake kai na ya sauka kai ma zan wayo ta bangaren ka in Allah ya yarda za a zo a ba kudin ka wannan ban ga dalilin da za a zo a dinga wani abubuwa ba tunda na san babu ba ta da kuɗin da ta baka ba da kuma kawo mata wannan abu baba sako ne ma ni fa babu bane ni ba yanzu da ni da baba ka hatai ni eh eh ni da baba ka hatai ni ba mu da matsala da baba eh, a ce ina gaishe ta eh, a gaggaishe ta da Allah a ce da Allah an karba nan ban yi daidai ba a gafarce ni nan gaba ba zan ƙara yi ba eh, kan tinkiya ne gashi nan da zafin su da wurwuri yara suna yanka ta nace a ko <laughs> baba nata a gaishe ta a ce ina gaishe ta a gaggaishe ta babu uwa ai ai <coughs> kai abu uwa ne a sha ta fita da kuɗi a'a sirajo lallai sirajo yau kasuwa ta yi kyau tunda na ganka da leda to alhamdulillah amma dai amma dai leda ba ta bace ta kici sako na kuma kwarai kuwa kan na kalla ne ba ni jaka waye gaya ban na gaba take ai wallahi na yi niyya na riga na canja mai nama da saboda ba yi da hakuri. hau baba na'am ni abin da nake tambaya shine mm. ki duba tsawon lokutan da kalla ya yana bina mm. tun kafin na bar garin nan mm. har na je na dawo mm-hmm. duk inda kalla ya zauna sai ya zo ya ce na bina ba shi kuma sai ya faɗi ga inda matsala take sai ya faɗi cewa mahaifiyata ce ta ci kuɗi yana ta yama ɗiɗi da ni yana ta nema ya haɗa ma da hukuma yana ta rashin mutunci amma yanzu na ga kalla ya biyo rike har gida ya ya sami ni yanzu zan shigo gida yake gaya min cewa gashi ya ka miki naman nan kuma har ma ike magana yake lallaba yana cewa wai in gaya miki fa ki yi haƙuri da kika ce kan rago ki so kan tinki ya aka samu wai saboda ya fi laushi za ki fi saurin ci da wuri baba ya aka yi aka yi haka. Suraju, Ni kake tuhuma haka? To da ni da kai waye haifi wani? To shine ka zo yanzu ka turke ni kake tuhuma ta? To ba dole ne mu kuɗi ba, in ba shi kuɗin shi ba, tunda kai da nayi magana sai ka ce baka da kuɗi. Da nayi magana sai ka ce baka sami gyara ba. To kuma to me za me kake so in yi? Na biya shi kuɗin sa. Baba amma wannan halin da muke ciki baba. Ai ina aka iya samun kuɗin da aka biya kalla. wallahi ko kuma wallahi kai ne kai tunda kai ka kawo mana 'yan arziki 'yan albarka mu yanzu gidan nan dole ma i canja tunda 'yan arziki ka kawo ka auro ka kawo min gidana ni dai ni ne mai nemo wanka gidan nan ko ba kin san bani da shi ban kuma samu ba kina kallon halin da ake ciki tun yin auren nan na baba ban nutsu ba kuma amma rika ganin irin wannan baba yanzu haka kanshi nake ji na tashi a cikin gidan nan saraju kaga tafi ɗakin matanka kaga na dora girki na wani dan kifi ne da na tura yanzu aka so min nake dan bararrakawa da kayan miya yanzu shi wannan abin da zan mashi da daddare zan dora shi a wuta da safe idan Allah ya kai mu sai in dan samu in karya da shi ka je wajen matarka na ce a'a haba wace irin kwazaba ce wannan ka dinga turke ni kana cewa sai na gaya maka inda na samu kuɗi hmm. Ni kan naga ta kaina. Ni da na kawo mijin aure na gidan nan ya ga umma ya ce umma yake so. Wace umman? Umma dai da kika sani mahaifiyata. Yau na shiga tara ba uku ba. ko shakka babu sirrin yana cikin sinadarin nmn daga kamfanin bf suma mai mai da tsohuwa yarinya kuma mai mai da tsoho yaro sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba wato side effect sinadarin NMN na kamfanin BF Suma yana kau da tsufa ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki da neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House kan titin Zaria a birnin Kano ko ta lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya ko kuyi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com nmn gwarzon sinadari mai mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma hmm, ya ake ciki game da gidan in ce da komai ya yi daidai baka da matsala da gida don matsalar gida ta kau don gaskiya sarka safiya tana da kirki kudin sun isa kenan ah ba wai sun isa bane ba amma da yadda ta nuna mana ta ce ba mu da matsala kar mu da mutum ta riga ta san halin da muke ciki ta ce idan bayan biki komai ya riga ya zama normal in so sai a cika mata ragowa kai alhamdulillah baki ji irin daɗin da na ji ba ana ji ka jin dadi domin wannan abun kullum da shi nake kwana da shi nake tashi kin ga yanzu kenan ba wani abin da ya rage mana magana gida ta kau maganar sadaki ita ma ta kau kawai muna jiran lokacin da za a ce mun zama amarya da an gode ni ni ban kya ce in rufe ido na in bude ba inda an ce ayyarari ka ga shi ke sai da in bude ido gana a gidanka hmm, wai sauri ne kike ta yaka <laughs> baka ji irin dokin da nake bane ba to baby amma idan ba za ki damu ba ai ina ganin yanzu ya kamata a ce na ga gidan tunda an riga an gama komai ko eh to da yake mun yi magana da ita Safiya sarkata ta ce mu bari zuwa jibi in ya so sai ta raka ni sai mu je mu gani ka sani ma ba wai na ga gidan bane ba okay ke mm. ma san gidan ba to ba wani damuwa da duba da yanayin mayan da kuke da safiya na san ba wani harka ba ta wasa ina da yakinin safiya ba za ta taɓa barin wannan auren namu ya samu tangarɗa ba ita mai ƙara ba mu ƙwarin gwiwa ne to yanzu kenan me ya rage mana mm, yanzu ko ya rage ko ake jira fa dan ni yanzu a gidanmu ba mu da matsala dan duk abin da na kai wa abbana na ce ina so ya riga daɗi da yin accepting kuma ni ma na amince yanzu ko wani shirye-shirye da wani abubuwa yana daga gare ku gaskiya ne to ina ganin allah yadda yau dinnan idan na koma gida mm. zan same su mi magana da su a yau din nan dai zuwa gobe na san za su zo su samu magabatanki a tsayar da ranar da za a daura mana aure nan? insha Allah ina ganin ba za a dauki lokaci ba in ka je ka faɗi wannan magana to da mai me muke jira mu wani lokaci ai ba wani lokaci da ya rage mana tunda duk wata matsala da muke tunanin tana tare da mu mun riga mun sai ban dinta ni na so samu ne ma in za a tambaye a ce shi ne ke so zan ce jibi <laughs> eh mana to saurayi me kike ah to ai saboda na kosa ne na kosa in huta da ma ko da sharin da Safiya take yi ai da mana na take tsoro ba ai da mana ga miki ni na ki ke ta wace ba zan taba yadda ne misin dinki ba ai da ka kusan kai mana sababa wajen mota ba kuɗi <laughs> Yeah. My love. A ah. yan goyon My love sai ci kake yi baka ce daɗi ba girki. Girki ya yi cakwai. A <laughs> shi muna tattauna muna shan harka. Ai my love baka san wani abu ba. Wato da ni da kuɗina da duk abin da na mallaka naka ne kuma duk abin da nake da shi. In dai ban bauta maka ba to ba shi da amfani a gare ni. gaskiya ne ya Allah shi ne ba abin da za mu ce da Allah shi godiya in ci waɗannan a cikin gidan nan hmm? ke kanki da kike amarya gashi nan <laughs> sai zabga azumi kike <laughs> my love kenan da ni da dukiyata da komai na naka ne duk abin da nake da shi naka ne kuma babu abin da ba zan ma ba inda ina da shi kuma ma yanzu ni so nake in je in karɓo dukiyata ta wajen yayana kawai in mallaka ma ka ƙara jari wato wato ina mata ƙarfin da farin ciki Allah ya tabbatar da wannan al'amari amma ni ki gani na riga na shaida cewa ƙaunar da ke tsakanina da ke ba ta wasa bace. ce domin kuwa ina da yaƙini duk abin da Allah ya baki za ki iya mun shi tafiya ko haka ba na tabbatar da haka da haka ni ban da damuwa ko za ki ban ko ba za ki bani ba kasantuwa ta tare da ke kaɗai ya ishe ni abin farin ciki da walwala Allah amma ni ban son ke wani tsaya kina damun kanki akan wai cikin wani kwato yancin haƙƙin gado ko da Allah ya riga ya raba gado kuma haƙƙin kina ki ne ki duba ki ga daraja aurenki bawan Allah na inda ya mana fenti a ɗakin gidan nan ko ba haka ba sai ka ce gidan ma ba a cikin ɗakin nan ba gidan yake ba to yanzu za a abubuwa lokaci zuwa lokaci yana wayoyoki ko ba haka ba dan bamu dan abin da za a dan yi dan yi tasarrufi yanzu gashi muna ta kwasan barwaje yanzu wannan shi ma cikin kudin gadin nake yake amma ba gashi ba <laughs> ba mu wannan ci <laughs> my love kenan wannan ai ba ba daga cikin gado na yake ba wannan arzikin ka ne ai ban gane ba to daya daga cikin gidajen nan naka shine baba ta bada hayar daya a ciki to shine aka ba mu dubu biyar mu share baje gidaje na eh. ha salamu alaikum salamu alaikum alaikum salamu wane ne baba ni ne wallahi to sanda ina wuni lafiya lau na gajiya na gajiya an wani lafiya lafiya lau daga gida daga ina sunana malam abubakar Sadiku, amma an fi sani na da garis <laughs> eh garis ba dama ka tsaya a sadiku ɗin ma to ban da abinka ga sunanka mai daɗi eh, abubakar sadiku me ya kawo wannan sunan kuma a sama ai inkiyan ne babu wata inkiya ce ta can baya ai eh. sani da zuwa dama akwai eh, auren da zan yi mm. na ba da kudin haya mm. ni ne dai wanda na bayar da kudin haya za a mm. kama min gida ma'ana zan auri halimatu sadiya an ce kuma akwai kawarta a nan gidan kuma kawarta ta ce ma ta hanyar gidan to kuma shiru dai kwana biyu sai ta ce min kaza kaza dai da kwatance Allah ya sa gashi na zo gidan to zai na halimatu sadiya a ita halimatu sadiya ai tana can ni ma an ce na zo na ga gidan ne to sai ka koma ka je ka gaya mata ta zo kuma ta taho da cikon kuɗi cikon kuɗi kuma imana idan kawata halima da za a yi bikinta shawarar kwana uku to ita ce fa suke ta yawon neman haya da ta zo take min zancen sai baba ta ji to bayan ta tafi sai baban take tambaya ta sai na gaya mata ne faɗi tashin neman gidan haya suke yi sai baba ta ce ai tana da gidan da za ta ba sa haya na ce au kina da gida baba ta ce baba ta ce ai ba nata bane naka ne ba in ji baba kwarai kuwa ta ce ai suna da yawa sun kai hamsin gidajenka yanzu don allah mai love me yasa kake mun boye-boye a cikin lamuranka ka daina irin naka ba jin daɗi ai baba ni ne dai na bayar da kuɗin nan a kawo su nan kuma ina mai tabbatar miki baba akwai wani ɗan rainin wayo da nake binsa kuɗi ido na idansa mm. na rantse sai na tashi tuba wannan wani tsohon al'amari ne ba baki san da shi ba wannan gayan shine yasa har yanzu ban sami yanda nake so a cikin magana aure na ba ko kaga kana dariyar banza ne kana ji ba wannan zancen ne ni a gaba na ba ka tafi can ka je ka neme shi yanzu nan da abin da nake tattaunawa kina nufin a cikin kudin haya ne da aka karba a nan gidan eh ai sai halima tana jin maganar kuma kwashe-kwashe arha kwashe-kwashe ta ban musu gida nan da nan ku halima ta kawo kuɗi <laughs> ma za ka fito da kuɗi ka fito da kuɗi ina za ka kuma naga kana tsama hannu my love my love ba eh fita fita ka je ka ce ita ta zo da kanta kawo mun ba kawai sai ka zo ka ce da ni wani wai ka zo gurin kuɗin haya waka Sirajo! Sirajo! Ya haka? Ya za ka da mutum, ka leƙa sai ka taho ka baro ni, haba Sirajo. Baba. Na'am. Wannan waye, me alaƙa ki da shi baba, da na ganki kin tsaye kina magana da shi. shine wanda zai auri halimatu sadiya su ne waɗanda suka kawo min kuɗin haya baba kin kashe ni baba ya abin da yake a nesa da ni ina ta gudu ina neman zaman lafiya baba kuma ya sake dawo kusa da ni baba kin san waye wannan baba hmm? ina kuɗin vespa hmm. da na siyar lokacin na aiki kafin in yi tafiya an tafi libya hmm. baba na ka miki kika ce na ajiye miki don kan samu matsala aka rika miki daburi ana kawo miki kafar shanu baba ana kawo jelar shanu ana kawo miki farfesu kika cinye kuɗin nan gaba daya na zo tafiya baba kika sa ni raguwa ba ban ci ba na ci dai daburin saniya na ci kafa saniya amma wallahi ban ci su kuɗi ba a ba dama dawo da kuɗin kika amfani kika ci abubuwan da kika ci baba to kudin sa ne tun da na tafi shine yake zuwa da adda tsirara ina yawan nema na kullun shi yake nema na tun da na tafi bai kasa a gwiwa ba izo a bige dalilin sa fa har abokin sana'a ta fai canja sana'a ya bar ya gudu ya bar gurin saboda masifar da nake ciki babu ina ta tsoron ya zan yi ya zan yi in haɗu da shi babu kuma kawai kin kimo shi har a fara kawo shi gida kina da alaka da shi sirajo ni na fahimce ka yanzu dai ka dai tsane ni dai a gidan nan wallahi talla to in ba haka ba me na wannan korafa korafa haka eh, har an tazo da zancen kuɗin besfa to ni kuɗi ma da na karba na gama fasalin su to amma baba idan kin ce kin karɓi kuɗin zaki ba su haya babu gidan hayar gare ki ya zaki ji yanzu nan fa safiya take gaya mu wai kin ce muna da gidajen haya kin ce mata ni mai kuɗi ne baba sai karere kike ta zabga ina ta kokari in ta karewa la ilaha baba magana ce ta ni ce nike maka ƙarya ni ce nike karere sarajo ba haka ba kina faɗa ba daidai bane ina ta so kokarin gyara miki baba baba ba daɗi kin ga yarinyar nan yanzu gashi ni na rasa inda zan saka kaina yanzu ya zo nan gurin ina muke da gidan da za a iya bashi baba da abin da kika tattago ba kin san ni zan biya ya kuma zan yi Saraju nan ba gida ba ne eh wannan ɗakin da nake ciki tunda saura kwana biyu ya rage musu sai in ba su ye haba baba ya za a yi haka dan Allah da annabi ya mu da ɗaki kuma shikenan baba da ɗakin ki baba da ɗakin ki da yake samu kike saka gargarin ki kwanta kuma sai a ce za a ɗauko wannan ungurmin ɗan daba baba ni fa ga abin da nake ga miki sai in dawo nan falon ku sai in rinka kwana to menene ba dana bane kai na riga na gama badali da kuɗi wallahi duk na kashe kuɗin nan ko naira goma babu kaka ko babu inda zan nemo wani kuɗi in basu su tafi wani guri su nemo waya. gara in basu ɗaki na yin tsakanin da Allah ya fusata tsakanin dare dauki Allah ya sassara mu kai kyale shi za ka yi to baba yanzu duk karfi na tunda bani da gaskiya zan yi katabus na ci kuɗin mutane baba ya ha yawa to yanzu ma ka kuma ci kuɗaɗen nan da aka kawo min na haya da suna biya kalla kuɗin sa eh wallahi sai in kwanciya ta a falo. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un baba ya wannan lamarin zai zama haka baba. To to to wannan ɗakin to me amfanin sa ni ce fa a ciki kuma na ce zan zauna a ɗakin ku a falo hmm? yanzu ina zan nemo kuɗin da zan bashi ya tafi je nemo haya idan ban bashi wannan ɗakin ba kwana biyu bai rage fa au kace ka to wallahi ni ban taɓa haihuwar ragon ɗa ba ko ba za ka zama rago ba haka kullum yaya dai ni kan naga ta kaina ni da na kawo mijin aure na gidan nan ya ga umma ya ce umma yake so wace umman umma dai da kika sani mahaifiyata yau na shiga tara ba uku ba ko dai umma ta ziyarci ko shakka babu sirrin yana cikin sinadarin nmn daga kamfanin bf suma mai mai da tsohuwa yarinya kuma mai mai da tsoho yaro sinadarin gyaran jiki da lafiya gami da rayuwar ɗan adam kacokan ba tare da wata illa ba wato side effect sinadarin NMN na kamfanin BF Suma yana kau da tsufa ya matsar fata gami da ya mutsewar yanayin jiki kuma ya haɓaka garkuwar jiki da neman ƙarin bayani tuntuɓi kamfanin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House kan titin Zaria a birnin Kano ko ta lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com nmn gwarzon sinadari mai mai da tsohuwa yarinya daga kamfanin bf suma na lallahi me ke faruwa sanar da ni abin da nake so da ke mm. ina so zan gaya miki ta magana duk duniya daga yanzu kowaye iga miki magana in dai ba ni bane kake kare da shi kowaye abba ba ni dai na ce miki kuma waye to ana ga mu biyu ne a gidan nan daga ni sai kai sai babu